يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي يا أيها الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مبتداتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna daɗa yabo da godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya kawo mu wannan rana ta asabar ashirin ashirin da hudu ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da tara ga watan shida miladiya haihuwar annabi na maryam alaihi salatu wa salam ya shi mana da wani إن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله لكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى ولكن لا غير wato fir'auna annabi Musa alaihi salatu wassalam yake Allah rabbul sarki yake cewa wala qad awayna wa ayatina kullaha Allah yake hakika wato mun gwada wa fir'auna ayoyin mu ga baki ai a babbar na fir'auna mun shi duk abin da ya kamata a gwada mai da ya dawo ya yi imani Allah ya ce mana da mu waya shi wato asila shi ne aya ce na kullu asila wannan wanda an kama da jiya wanda an kai su kan kula ta wanda duk annabi annabi ya yi buru ba ba na wani saboda imani amma a wannan nazara bayan da ta tsara ne su ruwa irin wannan ya gabata ba amma da nisa ba فقد سبق أما شك فرعون وكريم وزعم أنها سحر يسريت وتمكن المسلمين وأنه وجعل فأخرجاتها تؤتي بجديد أن تقوم وتأبوى في سنين وكالقيامة وأبى أن يوحد الله تعالى سنة يكير له يمتحن الله سبحانه وتعالى da shi ma ya yi da'awar cewa ai shi ma Allah ne bayan sai ya ce Allah na ba su yi wa shi ko ya shi shi ta Allah ma ba shi ba shi ba. Wala a wannan lokaci ya ce ma a tsayin Musa a yi da lari uku yi da lari arzina da zubayar Musa ba su kazo ne ka da a wannan ta ji nuna wannan mai kaka da kakanni da zuwa wanda su saka zuwa su kulla mana wannan ya ce ka wuce su da ita shakalin da suka yi kaga babu shakka na yara da tun da wanda yana gani shi har da wuri har ya kai wajen cewa shi an Allah har yanzu yanzu an kai ga yayi wata magana da cewa annabi Musa ya fitar da su daga wannan garin nasu ya mai shi su wani ba za a samu nasara da shi shi ne wato abin nan garin da waya kuna nan da rubutu ha da zan kai an da shi ta kalin da muka fahimci wato ne, sun kuma ga koyo wa da daya da zan kai an da rubutu da sun yi rika amma da sun yi rika ya nuna ana wannan abin da za kai

جاءتهم آياتنا لغت الآل مثلت ممثل فسلام لابد من قالوا هذا سحر مبين فلننتهي منا وجهك الحياة فلا معنى فلما جاءهم الحق من عند إلا تكون من عندنا الوجن قالوا إن هذا لشيء مبين ولا ولا فيه نواتي آه سوف يقرأ لهم أولا الذي تبدو آيوين تقولي إليه وجن sun kare da suna cewa fihi na zama aka yaci da ruta kuma duk da za su yi tsinon shi na yau ce ma annabi musa mun fahimci abin da sai suka nuni wato fitar da mu daga wannan garin namu wato da suke da talauka zama kai an da wani aikin musulmi sai da aure ce fala na asiyar na karshe fikirin misli lalle tabbas za mu zo maka da ciki har kan kwatin maka da kai mu ma za mu zo ne sigirin yadda da kai sannan kuma za mu kayan da kai a fahimci cewa kai ba kuma na da da abin wato da ciki ba shine faj'al amma abin da kuka bukata yanzu faj'al bainana wa bainaka maw'ida wa sanya mana wani lokaci wanda za mu nuna shi ne zalika don wannan haɗuwar da mu da kai wato ka zauna a wannan a tattauna ko kuma a yi sihiri kai kai mumuni a ga wanda zai yi nasara da mu da kai la ta kulku shi ne wato wannan ma alƙawarta ko wannan lokacin la da kuri kuma hannu mu ba za mu saba ba za mu zo wala an haka kai ma ba za ka saba ba makanan kuwan walwuri wanda ya dace samu walwuri wanda ya dace wanda kai za ka zuwa ba da wahala ba haka mu za mu zuwa da wahala ba mu duk jama'a su zo ba mai da zai ka samu matsala a cikin ya wani kuma ya في رواية وكان موصول بنفع الخالق في سوى بضم أوله وهو الفتين أي وصل تستوي إليه مسافة الجانب الصدرين وتؤثر إليه إلا بلا أسامة أسامة sanya mana wannan wurin cikin mu halar da gaba حين أولي ألا قوم للتكذيب وقال الملأ من قوم فرعون قال الملأ من قوم فرعون إن waɗanda suke wato kamar mashawarta ne makusanta ne sai kira su kace wato suka zauna lokacin da suka je suka zauna suka fara tattaunawa قال الملأ من قوم فرعون sai wayanda suke wato mabiya daɗin fir'aun ministoci da kuma ilmi ko wayanda suka lura da shi suka ce inna hada da zahirul alim lalle shi wanda mutum wato na kahirul matahimci na kuma alim masani a wannan tsirin saboda haka sai an tsoro mata ya kware da shi cewa da annabi yuridu an yukhrijakum min ardikum sannan abinda da kuka fahimta yana son ya fitar da ku wato wanda aka kawo wa ma da za mu hudu ni an abin da za ku bada shawara wato wace hanya ya kamata mu bi da shi don mu magance shi wani wato abin da zama ya ɓaci ba mata ya Allah ya ce ba قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن الفاحش وأقاموا العيد وهم الأنبياء الماشي فليس أسيري غاية وابعث في الخلائق الحاليين وابعث حاليين فأيك وتبادرونك مبارك الشرف في النبوة فمتى هو الشرف الإنسان قولي وتبيغي يتم قوة قريبة cikin kurkuma ne gaba ɗaya a tattara masu su ya duka da kullum da kayan hare zo maka da wanda ya kare wato waje ne tsakanin da tsarin rundun a wannan cikin malaga zo maka da wanda ya kare wato waje ne wanda da mun zo za a kayan da annabi Musa ba tare da wani ɓata hukunci ba. Don da misali ko da gari yana da yana da wajen ne kamar sarakuna ƙanana da sarakuna da ƙanana da kuma so karɓar talakawa sun san kyau abin da mutum yake ci gwargwaro wa haka zuwa kai rukan yi yanzu a tattaru da baki ɗaya a zuwa don a karya shi ba tare da ba. Shi na nan shi cewa Allah na ajiyar daga da shekarun misiri lalle za mu duba da sirri irin wanda naka amma abin da suka bukata waje'al wa bainahum mu'idan min zalika sanya mana wani lokaci wanda za mu dan gabatar da wani aiki mu da su da kai la yuqrihu nahan wala amsa ba mu sabawa ba ka sabawa makanan kuwa ba da wani wanda ya dace kamar kaskiyar kai kuma yadda da fara yin hassara wata da tattawi da yake masarautar jari ne قال موسى نبي موسى عليه الصلاة والسلام موعدكم يوم الدين رانا لوكا تتلقاه قال يوم الدين لوكا الدين على suka abin da kamar wata rana ta fi ne haka sarari kamar kaga muna da juma'a amana da irin filin arziki da layya kaga duk lokaci na wato da mutane kasuwa waje a inda wuri guda Yau wannan suna da yin su a wani kiwon sana da kuma da da yau da kwayi da yi da yi da na ga yi su ya zazzayyar muka fi suna kawa a wannan lokacin wa ya tabi'u wa suna haɗuwa wani suna wa an yi kira da zamu muhal sannan ya ce a tattara mutane wa tunanci har wato dan dan kai sai tsaya ya wuce ruwa ya tashi kuma zaki kai ruwa sosai sosai ba yace to a so a wannan lokaci to suka tsaya wa wannan magana fa tawalla da rawu sai shi da rawu wato yi zuwa shirin na ya ta hawa da lalma shi ne a dabarwar sarrafa wato ya yi ya tsaye kada ma a kai da wuyar da duk ɗan cikin

قال لهم تبيع النبي موسى عليه الصلاه والسلام يريد wato barazana wanda shi gashi wato shi kaɗai ya yi amma sai ya yi musu barazana suna cewa ya ci ɗan yaudara na kamar yadda muka tabbata mu'ayyuwe ya ce wallahi kada ya ci da cewa da kwanto za a kashe shi to shi na shi kuma annabi Musa alaihi salatu wa salam da yi wannan sunan wa zar'una ko a wannan lokacin ma suna kusan saba'in da ba wato shi kuma yana shi kadai ma kulli wahidin haqqul mu'azzam kowane suwa yana da sanda yana da yankiya wato waɗanda za su abin nan za su ji ba su yi hadda hankalin mutane tun da ba canzawa na zafi ba in sun adalci in sun jewa tun da yanzu a tsohon sihiri wanda ya ce wata kamar zai tashi ya sama ai ƙarya ta yake ba wai tashi na yake ya sama ba amma wani abu na yake wanda zai kasar da hankali kai ba za mu tafi da shi ba shi na yake musu wai labo wallahi kai kanku لا تكتبوا على الله كذبا حسبكم الكرة إن كلام الله رب الإنسان أيام رأي أحد معه وحتى وليس عليه حق والله في الكرة المرأة في الكرة تبدأ يأتي إن كنت وراء الله هكذا فيسحقكم بعذاب وأقول زي لقبتي زي زي مو عذاب الجواب آية الله بارك دم يسحقكم نقواته nan abin da aka yi kamar wani abu da kamar yadda za ce gero in an shirka da irin gona wanda take gyararra an kai ruwa ta san girma da ba a nan ba ba a nome ba to in ka zuwa kila ka ciro biyu ko guda to za ta iya yiwuwa gaba ɗaya shi aka yi wa da tsaftacewa yadda Allah zai yi haka ne zan babu babu labari ayyuhu yuqafu wa zai halakar da ku يكون فكرة ممكن تلك هذه الأيام وقد خاب من يكتب إكس يوزلل يولد فتير كل كلام الله في تلك الحياة يا الحاكمة أكثر من الحاكمة فالزوجين والبيت تلك الحياة على الله الله سبحانه وتعالى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى حتى لا تقول الله بينهم فالسير كنت تلك الآية أنه كنت تلك غير الذي أخذ مثلا السير كنت تلك الآية أنه

da suke yin kuma kuma wato ba da wani abu ba da suke yin cewa da shi an zai rubuta da haruna da zai kuma zo su yi kuɗi da tattabuwa da gwamnati har wannan lokacin wato sihiri shi ka ci tunda kowane lokaci kowane annabi da aka aiko akan iya turo shi da mu'jizar da za ta karya wani abu na kin Allah wanda ta tashi a daidai wannan lokaci to duk wanda a wanda abin nan aikin su wato ziyarce ziyarce to ganin suke da kowa shi kan abin da ya wuce shi ne da kuma ikhtilafin da mutane na bai da suke duk abin da suke ganin suke wato kowa shi ya to wanda suka gani duk da su ma suke tsari to wani abu da ya kuma a yau su ta na kuɗinsa sai suke ai abin nan ai sai yi na ba wai wannan abu ba da Allah ya yi daga annabi Musa ya sihiri shi na wa ya zahaba tsari na kumul mutala tafiyar da tafarkin ku wato wanda ya shi mana wuri wai waɗanda hanyoyin da suka bi na sihirce sihirce da tsare-tsare da cin amanar mutane suna ganin masu gonar ku a kawar da shi addini ai kullum kana ganin su da yawa za ka ga wanda yake wato mara gaskiya bayyane a cikin mutane kowa ya fi da gaskiya kowa ya fi da gaskiya amma zai iya ji da babban malami na Allah ne ka ji ya ce shi na ina saboda saboda shi da bai da wasu kuma sun shi da wasu sani ko kuma yana bayyana da wasu laifukan da ya bayyana cewa abu ka za haramun nan abu ka za haramun nan to shi kuma yana ganin a zuwa bayyana wannan ba bi shi da ba a wani wani ne ba ai kamar inda yan cikin ne ka dinga da za a yi mai tsanani a wannan ranar tashin alƙiyama za ku da da da kuma kamar wawa kake ba kuma ta ne da kuma haka na su suka ba. wato yana son ya fitar da ku daga wannan gare ya kauce ku daga wannan tafarkin naku wanda mafi makifici na sirrin sirrince da wasu mayagun abubuwa saboda haka yanzu shawarar da muka ba suwa suka ce ba a jami'u kai da ku Ba wato tattara masu shirkan ku gaba ɗaya Ba wato wuri guda ثم أتوا خطا sannan ku yi wato ana tsarin yadda idan an turo wannan jibin da an ta alƙawar ba wato yadda za a yi yadda da sun shiro sun ku shigo na nan da su wato za ku ba da su da lokacin da za a tattara ya fi irin gaba ɗaya in an ka tattara su gaba ɗaya ku je ku shigo sauƙin ta yadda wato za ku ba da su da an gani wato je a وقد أفلح اليوم من استعلى فتحكيك يوم وان يجرين جاي يا رب فما ربنا saboda haka ku shirya da mu da shi ba su zai gari قالوا يا موسى أن ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما القوم صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى قال مكتشف فإن لوكاشن da aka tura ciwon bawai da aka ce a duna a haɗu kama ka duna aka haɗu a yi wanda abin da za a yi lokacin da suka yi sai tabbatar tabbatar dinga shawara da mu da shi ba zai fara ya ya kamata a yi sai kai sun ka tattauna wa junan lokacin da suka yi so kwayan suka ce ya musa ya kai annabi da alaihi salatu wassalam wato ikhtar wato kasaba kamar mun ba ka zai ka ga nan sun san tsoro tsoro ko kuma sun san yi tawaru da alama kila za su iya yi ruwa kamar yadda za mu biya a ayoyin gaba suka ce wato in ma an tulki a fara awwala ko dai ka fara jewa sandarka farko idan kai za ka fara jewawa wajen ma an da kuna awwala man alba ko idan mu za ku fara jewawa ko ka jewa ko ka jewa yanzu ba ta tsaye wani nan da قال في النبي موسى عليه الصلاه والسلام بل الصوم والجيم النجوم قال القوم في سوق الايمان قالوا يسالنا النجوم النازله وان يوم تسوق النجوم sai hujji na haka ga an koma an dabda zaga fir'auna ya zauna ya zauna an haza mai kujera an shirya an zazzauna wa yana jiran ya ga an ji nasara a za a farke da mutuwa fara jimawa lokacin da yau suka jewa faɗi za ka bano sai ga waɗannan yankunan nasu wa'izziyohun wato da sandunan nasu muhayyar ilai wato ana surar tasu ga annabi musa ana surar tasu wato ga da yuhayyaru ilai da min sihirin annaha tas'a koma wajen baiwa da suna wula da ta cikin cikin a wannan lokacin Allah madaukakin sarki ya ce ba a wajen da bi fi khifatar musa ba su ce annabi musa ya ci tsoro a cikin zuciya ne amma bai bayyana ba sai ya ci tsoro ya ba su lallin kuwa wa kai mana da shi wannan kai wannan nasu da kuka da sandunan da nasu da kuka kuma ba su zai ga kusan taru ga ni ni sai sai ya ga cewa lalle akwai matsala wato tsoro na cikin zuciya shi ne fa'aunar yanzu tsoro a cikin zuciya ne ai kama yanzu tsoro min jirhaji an ta shawar min jinsu mu'adadin sai ya ga cewa kamar wannan irin na nasu kamar shi wani nau'i na rashin kun tsarki da tayi na wannan tsarkar tayi da ya fi biyowa da kuma indiya da kuma a wannan hanyoyi da dai sauran kudurori yadda an yanta bisa amuru alal naji malayu da su kada ya zalla mai ya rikita ga mutane ya zama sai imani da shi ya ce tsoro sosai Allah ya kawo da sarki ya ce walla da kuma ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kakkabi tsoro kakkabi tsoro wannan kai wannan تذكر بالركعة والركعة الجنين حتى يقص دعوات الجنين إنك أنت الأعلى عليهم بالكلمة الذي تتحبهم والخير أمثل في جريمة ذاك الجاهل saboda kai za ka yi da kan wanda damuwa duk wacce aure da wanda can sai can da ba da dama ai ko man za a yi da ni da yi mu'amala ne a cikin da za a zo a yi mu'amala kan wanda bayan su da wasu wanda suka jayayi wa wani abu da wasu Allah wajen suna korewa kuma kuna da wasu sai a ce kula a haɗarin amana a kan siffa da lafi siffa da lafi Allah ya tabbatar kuma ya yi musu kuri ba da kamata ya yi sai in an tafi wato magani wanda ka korewa ya fara wani sai ya gama bayani ne gaba ɗaya ya kawo dukkan dubaru sai da abin da ya kai na tarihi sai da wasu hujjoji da su zai iya kawo mana na mantiki da na hankalce ya zama gabanin sai ka zo da aya duka hadisi zai ƙara motsawa to shi na nan wurin ga wato Allah ya sarki ya ce wani makashin hankali kai tashi innaka anta al'ala wa kai ne mahaukaci kai za ka ci yau saboda haka da za a yi wa alkama wannan abu da aka nuna ba ita ce sanda ne idan ka cewa da talqaf ma sana'u wato za ta haɗa duk abin da suka aikata duk wannan tsirin da suka yi wannan sannan gaba ki daya wato sandar da za ta ajiye إلا ما سأله كيد ساحر لم يأجده في الدين saboda haka za ta ce abin da kai gaba ne wala yau da wata sahir da yau da ta tasiri ne Allah ya ce tasiri wato bai jin nasara ta biyar da ya yi biyar da ya yi kubara wato wani jin nasara قال da تعالى في أن الله يجيب الناس مثلا قد كل ما sai ta ake dukkanin abin da wa su ma'aikata to a wannan lokacin da da mutanen da kun ga wato wanda abin addabu wanda abin da kun da kun ka aikata gaba ɗaya sun bar sun shiru na ko ina an tsaro duk wani wanda kake da kai daga gari na zuwa ya yi ɗan gwargwadon abin da shi ka iyawa sai san da ke da su gaba ɗaya ake dukkanin da su ma'aikata. Yeah. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا da ubangijin kuka da ubangijin ma'arumi imani kaga sun bar shi da awar wangalan shi zai yi da wasilai Allah ya kwantar da mutane da gaskiya to shi kuma ya ga gashi zaune kuma shi yansa kuma sun ce shi suka koya wa baya to ya ga yana kallon su kai tsaye wato sun bar shi babu wani ɓata lokaci قال فرعون في أول ذلك يجي amantum lahu amantum lahu yanzu za ku zo ku yi imani da annabi Musa wanda an adana lakum gabanin cin ku ku yi imani da shi ban ce muku ku yi imani da shi ba za ku zo ku yi imani da shi sai ki cewa inna hu la kabiru huwa allazi allamakum sihra lalle shi dama wato shi abban shi ya koya muku ne وقال ولا تلامون كما قلت كل من kun haɗa kai da shi kun can shi na kusa ruwan da kun ka ba da goyon baya shi ke na shi na jinta amma zan san mataki shi ne wa inna hu la kabiru kuma alladhi allama kuma sikira wa antum talazilatu talibai ne kuke sikir wa kula sikiri fasalatu ma'ahu dama kun shirya da shi an tabahul ajala za ku nuna kun yi rauni min an fito kuma akan farko da kowa za ku nuna kun yi rauni shi ya ce nasara da na ku haɗa ne kuma farko tarwijar da amri masu kina kun kai don a ce ba su shi ya ce nasara ba ni ba wata tafimar da sha'ani da kuma girmama ba wato lamarin da tsawon kaga nan in kan ba wata magana da yi to zai ba ko hankalin sauran waɗanda su ba su ce su yi imani ba dan in yi ba su za a iya wace mai gaba ɗaya sai yi wanka dubara saboda ya samu cin nasara sai ya ce su dama ai kun haɗa kai da shi to su kuma dama waɗanda suka ganin girma ne sai su ga wallahi gaskiya na dama cin amana waɗannan suna tare da shi amma dama ba tare kwarai ba sai ya ce wa tsoron shi na abubuwan haɗa kai na sun kai da shi sun rubutu zalunci أراد فرعون بهذا القول فرعون يا روحا توفى من الثاني أجل أجل أجل خالق وحسن ويزيل حكمها على الناس الحاضرين فمتعنا أن تنسوه كي لا يتبعوا السعادة في الإيمان مع السعادة don kasu waɗannan sun kai sihiri sun wato tare da abin nan annabi Musa wato sauran wannan karfafe ba don kan su bi waɗancan da suka yi sai ya yi wata magana sun ma kawwaban sannan ya koratar da wato su wannan ga waɗanda kuma ce sun yi imani da ƙauyen da sahara fara kuma ta kanna a yi yau ya ce wallahi ni kuma za ku ga da zai yi ba dai kun zo ci amana dawa bayan na ba ku dukiya na ɗaukakar da ku na fitar da ku a gaban jama'a na nuna ruwan manya an na wa irin kurkashi nasara ku ban na kusa garar da rukun ku zo don ka yi min wanda abun ya ce wallahi ba da ku ƙarfe an na yi wa ku wallahi zan kakkace an na yi ko wani kuwa su yi ɗan sakamakon da zai yi wa lakum sannan zan kakkace ƙawawunku min khilali wato kaɗa hannun dama a ƙara hauri ya ce duk haka da yanzu kuma ku ƙara wata godiya a bayan ƙasa tun da kuma zalunci shi ne A wannan wato ce ba su tsoro da kuma waɗin hukumar da zai yi musu wala usalliman lahu kuma bayan wannan zan tsire ku shi zuru'in nasa, wato kusurar da ni aka zai yi musu zan haska ce ku hannuwa wato zan kafka da tsawa uku sannan zan tsire wala ta'ala wala ta'ala hunna sannan wallahi za ku da ayyuna wane ne yani nafsahu yana nufin shi kai ne wa rabbuhu da kuma ubangijin za ku gane da ni da ubangijin Musa za ku san ashaddu azaban Muhammad wanda yake tsananin azaba wanda take mafi babba Allah ya ku gane wanda zuwa wato ya ga harka ta bashi to su kuma imani ya shiga cikin su shi ne sa ga ganin wato wanda imani ya riga ya rasa zuciya dai to shi bai ku kuma duk wani abu da za a yi in dai ka hanyar Allah na ka yi ne bai na shi ba mun sha karanta labarin da aka fadi ba zurfi biyu ko wasu mata a jannan ba wasu mata imani ba wasu ma cikin mota za su fada saboda imani kawai za su kuma da kansu su fada saboda sun riga sun yi imani da su yi ga Allah su fada wa ta'ala kuna suka ce wata ƙauna ƙwarin suka ce lan lokacin raka alama ja a naminan mai jinani suka ce kuka wallahi ba za mu zaɓe ka ba ba za mu fifita ka ba akan abin da ya bayyana gare mu na dalilai har abada mu bi Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wato addalatu ala mulki Allah wadanda hujjoji da bayyana da an abin nan annabta annabi Allah dan ne mu za mu kauce da kawai wallazi faqarana mun yi rantsuwa da wanda ya kada halittar shi Allah subhanahu wa ta'ala wala ba shi kaga su askare su Allah ya yi musu mahita ba su dawo a kan magoya bayan annabi Musa alaihi salatu wassalam bayan kuma waɗanda kuma ta shi kuma ce mai babban da ma an saba hukunta duk abin da mun san kana iyawa duk abin da mun san kana iyawa ba wai abin nan za ka yi ba ba kakkace wani hannuwa za ka yi ba da kawawo in kana zuwa su abin nan mai tambuga ne mun dai riga mun yi imani ko za mu dawo ba ai na ma zalta aikatan duk abin da ba su wa na hada lan na hadu an aqida da hali mu ba za mu karaya wannan aqida ta ba saboda ka yi da ita tsare inda ba ta qabi hali da hayat dunya ai ko dai kai hukunci hukuncin kawai ba shi ba ga rayuwar duniya ko yana tsallakawa kai tsallakawa ba kin duk abin da yake kalbi ne na duniya kuma ko na duniya ta lokacin da aka ba shi na rayuwa tun da zai zai wuce abin da aka yi ba mai suka ce wai ku yi duk abin da za ka yi mu ba za mu ba za mu kan wato abin nan a kan da inna الله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى suka ce inna amanna bi rabbina mu imani da ubangijin mu li yaghfira lana khatayana dan ya gyara mana wasu kurakurai mu imani da shi ya gyara mana kurakurai ya yaci mana kurakurai ya bi da shi kurakurai na shirkar da mun faida da wasu tunda wanda ka zikiri kamar shi ba amma wata magana da kurakurai da ita وما أكرهتنا عليه من السحر da kuma abin da ka cilanta mu na ce ka tura ko sai mun yi mun zo mun yawan wata gida to mun imani da Allah saboda ya yi mu waɗannan ba gaban ɗaya shi ne wato wa ma asalata alaihi min al-dhikr da abin da ka cilanta mu da kake yi wallahu khairul wa adwa ubangiji subhanahu wa ta'ala shine mafi jinka sama da tsawaban wajen bayan da lada idza ukiya idan aka yi shi na kaga sai suka ce wallahu khairun walam yakun ashadda azaban wasu shi ne mafi tsananin azaba ba kai la yanfiru sharra ila allahi ba saboda kada su jinkina shiri ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda da ba ba ba a fuskanta Allah ko sarki قال تعالى على رسول التركية إنه يبدأ إليك من يأتى ربه مجرم duk wanda ya so ma ubangiji ne wato yana kani ta fir'auna kamar shi fir'auna fa inna lahu nar jahannam tabbas wa wutar jahannama ta tabbata a kai ne la yahudu fiha wa yastarihu in ya shiga wato baya mutuwa ballantana wato da wala ya haya hayatan tanfa'u kuma bai rayuwa rayuwar da za ta amfani shi shi iya fasta an wato ya shiga wahalar da ba zai yi ba shi da sa wato kullum aka kai kira ba mai kakul kayan kayan kalmomi duk da muka yi kai kan wata alama alama da za ta iya zama ta shirka ba mai kokarin kayan kalmomi dan duk wahalar duniya da za mu iya yi ba ɗan kaɗan nan don kana da gawa ta rana amma ya ta zagarawa da da an shiga an shiga ne ba wanda ita shi da sa Allah sallallahu ba su yake cewa amma ahaduha lokacin da ya karanta wa aya ba su yadda mun ya tarabba mun mutirna fa inda lahum naru jahannama la yamutu fiha wa la yahya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma ahaduha wanda wato an mutanen allazi na wa waɗanda suke nata na nakanta waɗanda la ya mutu da suna da sun shiga cewa da ba su mutuwa tunda ka ga ai inda sun samu suna mutuwa to da ya yi musu sauri wala ya hayau da ko ba su rayuwa ba su ba su abin nan mutuwa cikin ko ba su rayuwa da jin daɗi suna nan dai cikin wahala wa amma alladina laysu bi ahliha amma waɗanda ba mutanen sarauta idan aka kiwa su ciki waɗannan tsara kubitu da mata da nuna za su yi zuwa kashewa sun ma ya kuma shafa'a sannan masu ce su ta ci da yadda nuna sun ce su gare su ba ku ta biyu wato a zo da su baba'ira wani wuri baba'ira baba'ira wato jama'a jama'a da an ka babbaje a halin da aka babbake su da wuta bayan kurka cikin abin nan cikin musulmai wannan kuma shi ne aƙidar ahalin sunna duk wani mai A cikin kayan sunna wal jama'a ko da ya ce da wuta za a fitar da shi ba su a tashin aljanna ba zai tabbata wuta ba sabanin hawarin wato da mutadala su hawarin suna ganin da kayan sabo ka zama kayan da mu'tazila ta cewa ba mu cewa yana da imani ba mu cewa kuma kafiri yana nan ba su tsakanin manzila guda biyu misalin suna duk mai sabo wato guda ce da shi kayi don kaci ba wata ita ce aƙida ta tacciya ta da wanda ya sallama da sahabbai wannan lokacin za a zo da su jama'a jama'a a ranar hayin wato a wajen والقرآن يقال له الحياة أو الحيوان والسنة كيلا سوى المقربة وينبتون bayan an jewa su cewa su je su tsaro jikin su a su kama an abin nan kama an yi fahimci ya yi shi ne kama ya mutu da samun kika ne da tsaye wato kamar yadda idan gebe ya yi wuya zai abin zai sake fitowa kuma har na zama za a yi bayan an kone su kan da yau kan da kai sai a fito sai a jiwa da wannan kuran a wanke su halaye a lau sannan aka sa ku aljanna Allah ya sa mu aljanna ta ta sa kula yau mun da dan lokaci shi da Allah madaukakin sarki yake cewa wani ya ajiye mu'minan wanda ya so ma Allah yana mai imani qad amila salihan ya yi ayyuka na kwarai wato ya wanke gamgam bai kauce wa wannan Allah da kuma don Allah kuma duk ibada wanda aka ce ga ta samun lada ya tsaya iya kokarin yi wato yana yi Allah madaukakin sarki yake cewa wa ula'ika lahum darajatul ula wadannan su adda wato daraja wadda take mai ɗaukaka wato ko cikin aljanna sai da wannan ita ce ita ce a wannan wato ita ce mafi ɗaukaka a daidai wannan lokacin shi na sa hadisin da abu ta yi da na'uri ya kuma ya yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce inna ahla darajati al-ula wato wayanda a cikin wayanda a cikin matsayi wato wanda yake ma'aikaci la yarahu man ta'adahu wanda an kasa zuwa da suna can sama su ga su can sama wato waɗanda da annan kasa gaba ɗai wato suna ganin kama da raunar kaukabar turmi kamar yadda kuka tsinkan sauraro shi kuka samari wato a sararin sama kaga babu wani wanda zai kare ka daga ganin sauraro to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato wanda aka ba wa matsayi wanda kuke karkashin su suna tsinkan su gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya wa inna ababakar wa umar minkum abakar da umar suna cikin wannan wa anna ma Allah ya yi mutum kaga ko da yake dan nan sai kana fara gano girman wajen da girman umar radiyallahu anhu to Allah ya ce ulaika lahum darajatul ula to menene darajatul ula Allah ya ce jannatu adani aljanna wa nazama ta dindindin wanda in an shiga zarta a nan babu wani abin da magana ke na ai ga mu duk jin daɗin da aka ci wani shugaban ƙasa yana yi ai wata rana yana fitowa ya bar wannan jin daɗi ko da da daɗi a ƙaddar da gida ne yana cikin wannan jin daɗin in lokacin zafi na mai jin zafi ko kaɗan ai ka ga zai ta yi fito daga cikin gida ne ya shiga mota in ya shigo mota an ka kunna AC kuma in yanzu kotun ce sun da shi shiga kotun jamhuriya haka kuma zai iya hita ya sayi wani wuri ma da zai yi tafiyar da suna biyan cikin rana kaga in ka ji ba jin daɗin duniya ba ɗai wato kan jin daɗi na wanda bai taka kara ya karya ba wata rana kuma zai iya ma yana ke jejin ya kama ruwa don bakin ciki ba su ce ana yin kwana to Allah ya sarki ya ce wato jannatu adanin aljanna wato wadda take ta dindindin shi ne wato addaraja ta kula ai da qamatu wato wadda da an shiga an shiga nan tajri min tahtiha al-anhar Allah ba ku da sarki ya ce wal sura wadana cikin ta khalidina fiha kuma da kun shiga cikin ta annan ya Allah ka sa mu aljanna Allah ya wa zalika jazaa'u man tazakka wanda shi an sakamakon wanda ya tsallaka ma'ana duk wanda wato ya fake abinda Allah da manzon Allah ya farfadoce shi wannan shi abin da ba sakamakon da za a bashi ya Allah ya sa mu shi abubuwan da kuka karanta daidai Allah ya ba ku lada ba ku rasa shi Allah ya yi ni ya yi wa wani Allah ya ba mu da wannan Allah ya ba mu lafiya Allah ya gyara mana halayen Allah ya shiryar da mu ya shirya mana iyalin mu Allah ya sa wanda za a yanta cikin wannan gadar ya Allah ku rubuta sarki mana rubutun ka sa mu ciki ayyukan da ku aikata ga wani ɗaya Allah ka karɓa mana ka ba mu lada ka ba mu shiga cikin shirye da mu ka ba mu ya ku rubuta أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.